أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته am jama'a yau أتمنى ɗauke muku da bayani a game da fassarar mafarkin kogi am jama'a kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku share ku like sannan ku danna alamar kararrawa domin mun sa sabon bidiyo ku samu bayani shi mafarkin kogi yana nuni akan wani sarauta ne mai girma sannan akan wani sarki kuma mai ban tsoro amma kuma adali mai tausayi wanda mutane suna bukata suna da bukata a gare shi sannan shi kogi ga mai fatauci tarkacen shi ne wajen ɗan ƙwadugo kuma sakamakon shi ne amma mutumin da ya mafarki ga kogi wannan mafarki nashi yana nuni akan zai samu wani abu da yake ƙaunin shi sannan mutumin da ya mafarki ga shi ya kutsa cikin kogi wannan yana nuni akan zai shiga al'amarin wani sarki zai shiga cikin mulkin wani sarki sannan mutumin da ya mafarki gashi an jawo shi a bayan kogi ko kuma gashi ya kwanta a kan kogi wannan yana nuni kan zai shiga cikin aikin wani sarki amma zai zamo yana cikin tsoro ko kuma zai zamo kamar bai amince da wani mutum ba da yake tsoro amma idan yi mafarki ga shi ya shanya ruwan kogi babu wanda ya gani sai dai wani sarki babba wannan yana nuni akan zai mallaki duniya sannan rayuwar shi za ta yi tsawo sannan zai samu sarauta mai girba ko kuma zai samu zai zama waziri amma idan yi mafarki gashi ya sha ruwan ya ƙoshi wannan yana nuni akan zai samu dukiya tare da tsawon rayuwa sannan zai samu ƙarfi amma idan yi mafarki ga shi ya sha ya ishe shi wannan yana nuni akan yana neman wani aiki na sarauta kuma zai same shi gwargwadon yadda ya sha idan ya yi mafarki gashi ya zuba ruwan a cikin ƙwarya wannan yana nuni kan zai yana neman tabbatar wata dukiya kuma za ta tabbata a gare shi ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi wata daula da zai taro dukiya sannan ita daula ita ce mafi ƙarfi ita ce mafi yarwa ita ce mafi yawa wajen dawwama akan kogi domin ta daula kyauta ce ta Allah ta baraka wa ta'ala amma mutumin da ya mafarki ga shi ya sha ruwan kogi wannan mafarki yana nuni akan zai sami ilimi gurin wani malami gwargwadon yadda ya sha wannan ruwa sannan idan ya yi mafarki gashi ya tsaga kogi wannan yana nuni akan zai samu ganima na dukiya na dukiyan abokan gabansa kamar yadda banu isra'ila suka samu ganiman dukiyan fir'auna da mutanensa amma mutumin da ya mafarki ga ruwan kogi ya shigo wata anguwa amma ga shi ruwan bai cutar da kowa ba wannan yana nuni akan shigowar wani sarki ne wanda mutanen wannan anguwan za su samu dukiya a gurin shi da yalwar rayuwa amma idan yi mafarki gashi ya yi wanka da ruwan kogi wannan yana nuni akan za a kankare mishi zunubinsa bakin cikinsa zai wuce ta dalilin wani sarki sannan mutumin da ya mafarki gashi ya yi kuzari a cikin kogi wannan yana nuni akan zai zarce akan kuskure sannan mutumin da ya mafarki ga kogi can a can nesa wannan yana nuni a kan zai ga ƙaskanci da fitina da masiba shashin wasu malamai suka ce zai fada cikin masiba da wulaƙanci sannan mutumin da ya mafarki ga ruwan kogi ya ƙafe har ga kogin baki-bakin kogin ya bayyana wannan yana nuni akan masiba ne za ta sauka a wannan ƙasa ta shashin wasa shugabanni ko kuma fari zai shigo wannan ƙasan. sannan mutumin da ya mafarki shi ya tsaya a cikin kogi wannan yana nuni akan zai samu wani abu daga wajen sarki wanda bai nema ba sannan mutumin da ya mafarki ga kogi ya tauye wannan yana nuni akan tawayan mulkin sarki ne sannan mutumin da ya gashi ya shiga kogi sannan sai ya fita wannan yana nuni akan zai samu wani sakamako daga wajen sarki amma kuma bakin cikin shi je gushi sannan mutumin da ya yi mafarki gashi yana iyo a cikin kogi sannan ya fita to wannan mafarki nashi idan mara lafiya ne yana nuni akan Allah zai ba shi lafiya idan kuma yana cikin bakin ciki ne to Allah zai yaye mai wannan bakin ciki sannan mutumin da ya mafarki gashi ya nutse a cikin ruwa ya mutu a ruwa wannan yana nuni akan zai mutu shahidi saboda mutuwar ruwa mutuwa ne na shahada wannan mutumin da ya mafarki gashi ya nutse a cikin kogi amma gashi yana nutsewa yana dagowa wannan yana nuni akan wannan yana nuni akan zai nutse akan al'amarin duniya sannan da yawa malamai sun ce zai samu wata ni'ima amma da yawa kuma zai zamo mai yawan sako ne da zunubi sannan mutumin da ya mafarki gashi ya nutse a cikin ruwa yana laliban lu'ulu'i ko waninsa wannan yana nuni akan yana neman wata dukiya ko kuma misalin wani abu makamancin wannan kuma zai same shi gwargwadon yadda ya samu wannan lu'ulu'in ko wani abu da ya samu sannan mutumin da ya mafarki ga shi yana kamfato ruwa daga kogi yana zuba shi a cikin jirgin ruwa har ya cika jirgin ruwan wanne yana nuni akan zai za a haifan mishi yaro yaron zai yi tsawon rayuwa sannan mutumin da ya mafarki ga shi ya ɗibo ruwa daga kogi ya sha wannan yana nuni akan zai samu wata sarauta zai samu dukiya wurin wani sarki ko kuma zai tara ilimi gwargwadon yadda ya ga ya sha wannan ruwa amma idan ruwan gurɓatacce ne wannan yana nuni akan zai samu tsoro sannan mutumin da ya mafarki gashi ya yi wanka ko kuma ya yi alwala da a kogi to wannan mafarki nashi yana nuni idan ma'abocin tsoro ne zai samu aminci akan abin da yake tsoro idan kuma wanda aka kulle a cikin gidan kurkuku ne wannan yana nuni akan zai fita daga cikin gidan kurkuku zai sadu da alkhairi wannan mutumin da ya mafarki gashi yana tafiya a saman ruwa wannan yana nuni akan kyakkyawan niyyarsa ne da ingataccen yaƙininsa wasu malaman kuma suka ce shi tafiya a kan ruwa yana nuni a kan bayyanan wani al'amari ɓoyayye wasu kuma suka ce yana nuni a kan wani haɗari ne sannan shi mafarkin kogi yana nuni a kan kaiwa matuƙar rayuwa da saduwa da wani malami na koyi tare da tsawon rayuwa a nan za mu ta muku wannan bayani na fassarar mafarki idan kuna da ƙarin bayani sai ku bibiye mu a youtube channel ɗinmu ya musawa tv gwada insha'Allahu sha'allahu za mu kasance masu sauraron ku alhamdulillah